أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من yan uwa قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة wa وبركاته barkan mu da wannan maraice na asabar goma ga watan jumada sani a shekara ta 1442 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 23 ga watan daya a shekara ta 2021 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin al-lu'lu' wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga masjidil qur'an wanda ke unguwar Bakirawa a garin Kano a yau insha Allah za mu tashi darasi na 109 muna karatu cikin kitabu zaka mun tike da ƙarshen hadisi mai lamba ta 572 cikin babu fadlin nafaqati was sadaqati ala al-aqrabina والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين كو مشركين da haka za mu tashi hadisi mai lamba ta ɗari biyar da tamanin da uku malai ce hadisu maimunata zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin na na maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yar haris Allah ya kara mata yadda annaha cewa na na maimuna a ataqad walidatan laha ta yanta wata kuyanga tata baiwarta faƙala laha sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ita walau wasalti ba'da Akawaliki kana a'zama li ajriki da baki yanta ta bakin ɗauke ta kin kyautar da ita ga wasu daga cikin kawunnanki dangin mahaifiya kenan sune Akawal. an gane ko dangin uwa wan uwa ko kanin uwa shi ake kira da khal dangin uwa yar uwa ko kanwa uwa ita ake kira da khala an gane ko amma dangin uba yayyan uba ko kannansa su ake kira da amam jam'i mufradinsa shine ammu in aka ce wani ammun ka ne to ana nufin baffa baffa ko shine bangaren uba idan ku aka ce kalu kawu kenan kawu kuma shine bangaren wa in namiji ne kala in mace ce kala wancan kuma in namiji ne ammu baffa in mace ce amma ita ce inna an gane ko wancan kuma kala da Hausa gwaggo to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ma a ce ba yan ta ta kikai ba duk da a cikin yancin akwai lada to amma me yafi lada ki kyautar da ita ki sada zumunci ga dangin mahaifiyarki ma'ana kaga wannan yana nuna kyauta ga dangin uwa akwai lada sadaka ga makusanci akwai lada sama da ladan da ake samu ga wanda yake ba makusanci ba kamar yadda hadisai da yawa sun nuna haka wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi kuma me yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da zai ce a kyautar wa da dangi sai ya faɗi dangin uwa bai faɗi dangin uba ba saboda dangin uwa su ne suka fi haƙƙi wajen kyautayi kafin dangin uba an fahimci wannan domin ko da uwa da uba ɗin waye fi haƙƙi uwar ai ta fi haƙƙi to tunda yanzu babu ita sai wa ko da ita ko babu ita danginta kuma sun fi haƙƙi tunda ita ake kallo tunda ta fi uba haƙƙi to danginta ma sun fi na dangin uba haƙƙi da haka shi yasa manzo Allah yake da ma a ce baki yin ta ta ba ɗauka kika kika kyauta da ita ga dangin uwarki da wannan ya fi lada in ma dangin uba ta ba akwai lada amma na dangin uwa ya fi me lada kamar yadda zahirin hadisi ke nunawa to da haka wannan yana nuna mana dai da kai sadaka ga na waje ko ga kai kyauta ga bare wanda kai gawa na gida akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul hiba wanda shine kitab na 51 cikin sahih bukhari babun biman yubda'u bil hiba babun da yake bayani akan dawa ake farawa a wajen kyauta kashe ƙwayaye in wutar ta tsaya za a gane kunna ƙwayayen in ta tsaya za a gane yawa ita tsaya in ta tsaya za ku gane hadisi mai lamba ta ɗari biyar da da tamanin hudu hadisu zainab imra'ati abdullahi Hadisun zainab matar abdullahi dan mas'ud idan aka ce abdullahi cikin sahabbai aka yi shiru ba a faɗi suna na gaba ba to abdullahi dan mas'ud ake nufi domin akwai abdullahi abdullahi da yawa akwai abdullahi ibn umar abdullahi ibn abbas abdullahi ibn zubair abdullahi ibn amr ibn al-as to amma duk waɗannan in za a faɗe su ana faɗa da sunansu na biyu amma da kaji an ce abdullahi an yi shiru to ibn mas'ud ake nufi domin duk ya girme wa sauran kuma ya riga su shiga musulunci da haka kamar ma babu wani abdullahi fitacce sai shi daga zainab matar abdullahi ana nufin abdullahi dan mas'ud radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda qalat tace kuntu fil masjidi na kasance a masallaci fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sai muka yi da annabi na ganshi ya ganni fakala sai ce da ni tasaddaqna walau min huliyi kunna mata ku ke yin sadaka ko da kwadagakku ne ko kwadagoginku ne me kwadaga kayan ado dan kunne sarƙa awarwaro munduwa da sauransu Allah ce lalle ku mata ku rinka yin sadaka ko da kuwa da kayan kwalliyarku ne irin awarwaro da sarƙa da ɗan kunne da makamantansu da zobe wa kanat zainabu tunfiqu ala abdullahi to ita zainab matar abdullahi dan mas'ud ta fi shi kuɗi daman ita take cefa ne da haka ibnu mas'ud kai ka ce mijin hajiya ne ai ba laifi ne dan mutum ya auri matar da ta fi shi kuɗi ko amma kada zuciyarka ta mutu abdullahi dan mas'ud zuciyarsa ba ta mutu ba kar a irin abin da ake cewa ala bani kudin auri mai gyada in ta soya in dimba za in ci to ba irin wannan ba da haka abdullahi dan mas'ud yana da mata kuma matarsa ta fi shi kuɗi kuma da tafi mijinta kuɗi ita take taimakawa wajen hidimar gida kaga bambancin ta da matan yanzu wasu in ma ka fi su kuɗin kuma sai su rinka ma kwange a ba da kuɗin cefa ne su rage su je su yi dashi a ba da kuɗin cefa ne su rage su je su yi anko duk me yayi zafi Allah bai dora mijinki ya yi anko ba bai dora masa ya yi miki dashi ba abin da ya ɗora masa ya ciyar da ke ya tufatar da ke gwargwadon ikonsa don dan me zaki dora masa dan me zaki rinka yi masa kwangi daga dukiyarsa wannan zalunci ne to da ita matar Abdullahi dan Mas'ud ita take ciyar da gidan saboda ta fi mai gidan yalwar abin hannu wa min fi hajriha sannan tana da waɗansu yara marayu da take kula da su ko 'ya'yan ƙannanta ko 'ya'yan yayyanta faƙalar li abdullahi sai ta ce da abdullahi ɗan mas'ud mijin nata da annabi ya ce ku je ku yi sadaka ko da daga kayan kwalliyarku ne sadaka a nan mafi yawancin malamai sun ce zakka ake nufi kamar yadda dama mun faɗa a baya duk inda kalmar sadaka ta zo shiru a cikin shari'ar musulunci a nassin qur'ani ko a nassin hadisi asali me ake nufi da ita zakka sai inda wani dalilin da ya nuna cewa ba sadakar zakka ake nufi ba ana nufin sadaka da ma'anar kyauta an gane ko ko da bata kai ta farilla ba to amma asalin sadaka zakka ake nufi inna masadaqatu lil fuqara'i khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim kuma manzo Allah yace da Abdullahi dan Mas'ud innaka ta'ti qauman ahla kitabin falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah fa in ata'uka lidhalika fa'alimhum anna Allah tarada alaihim khamsa salawatin fil yawmi wal layla fa inhum ata'uka lidhalika fa'alimhum anna Allah tarada alaihim sadaqah kaga sadaka nan ana nufin zakka to da haka dai manzo Allah yace da su ku yi zakka ko da daga kayan kwalliyar ku ne to ita ga yanayinta ita take ciyar da mai gidan bayan shi ma har akwai waɗansu yara marayu da take rike da su da haka faƙalar li abdullahi sai ta ce da shi mijin nata abdullahi dan mas'ud sal rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam je ka tambayo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a yajzi anni an umfika alaika wa ala aitamin fi hajri min sadaqa shin zai ise ni zai wadatar da ni zai isar min a ce in baka da kai da waɗannan yara marayu da nake kula da su daga zakka ma'ana dai mata tana tambaya ko tana cewa mijinta ya je ya tambayo shin mace na iya bawa mijinta zakka mace na iya bawa yaran gidanta zakka kaga da yawa daga cikin mata ma sun ɗauka mata ba sa ne zakka kamar sha'anin layya ne mata sun ɗauka layya kawai ta maza ce su sai dai su ci ta ɗan kama su wakilan dahuwa ne sai dai su ta dafawa wanda kuma ba haka bane da sadaka ma'anar zakka kenan ko da layya an gane ko duk waɗannan babu ruwansu da mai kuɗin ba ruwansu da mai kuɗin kun fahimce ni ita sadaka ma'ana zakka ba ruwanta mai kuɗin nan yaro ne ko ƙarami ita ba mai kuɗin take kallo ba mai take kallo kuɗin da haka ko jariri ne kai yau aka haife ka in dai kana da kuɗi zakka sai ta hau kanka ba ruwanta da kai kuɗin take kallo in kuma ka kai shekara miliyan ba ka da ko sisi ba ruwan zaka sadaka da kai can ka sha zamanka to haka nan maganar layya idan mutum yana da kuɗin da zai yi layya mace ko namiji babba ko yaro layya ta hau kansa ba ruwan layya da mai kuɗin kuɗin ne a gabanta da haka mata su gane wannan haka samari sai ga saurayi girɗe ne ya shirya ɗaki har da sola saboda tsabar lalace wallahi sai ga ɗakin wani saurayi wai har da sola saurayi to ni ba shi ya fi bani haushi ba iyayen da suka bar shi ya riƙan har wannan ai ba zai tashi ba ai tunda kuka bar shi ya miƙe ƙafa har ya yi sola a ɗaki ai ba zai tashi ba ai da kaga saurayi ya fara miƙe ƙafa zai ma sola a sauran gida ta san shi domin ya ji daɗin soro ba zai shiga da ciki ba alhalin kuma cikin ya fi daɗi sai ka ga wani saurayi har da food flash ba ya zai yi aure saurayi gwauro ga food flash ga tea flash ga kuka gas kai ai ce to me bambancin sa da ne matar wannan to da yawan samari sun ɗauka nan ma layya sai mai aure ba ruwan layya da mai aure ita ba mai kuɗi take kallo ba kuɗin take kallo saurayi dole ya layya in yana da kuɗi in ya so a ga samar ko ba haka ba ba shi ya jiyo ba da ya yi aure ba sai samu wacce za ta zo yamma ba tun da bai sai bai aure ba ruwansa ya gasa shi ya jiyo da haka abdullahi dan mas'ud matarsa take cewa a je a tambayo in ta ba shi zakka shin zakkar za ta ise ta abin nufi Allah zai karba zai bata lada kamar yadda yake ba kowa tunda ita mata ce shi kuma miji ne na fata an gane to bari mu ji mai annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗa shin mata tana ba wa miji zakka kuma in ta bayar yayi an gane ko kuma ka gaya kanar ita matar sai ta ce wa mijin je kaka tambayo ita ce fa mai kuɗin kuma ita suka fara haɗuwa da annabin ita ya ce je ki zakkar amma saboda biyayya irin ta matan da in matan yanzu ce ce ina ruwanka kudinka ko nawa kowa da nasa ko ba haka ba kowa iya allansa ya wanke to kaga ba haka bane duk kudinki in kina son zaman lafiya sai ki bi mijinki ko mun talaucin sa sai ki samu albarkar biyayyar aure ko da ku kin fi shi kudi to da ka tace kai je ka tambayo to shi kuma bari ku ga zuciyarsa ba ta mutu ba ba irin yan alaba ku mu samu bane tunda matarsa tana yi tana sana'a tana da kuɗi kawai ya kwanta ya bacci a gida zuciyar ta riga ta gama mutuwa ba irin wannan mazan bane ba faƙala sai ibn mas'ud ya ce da ita sali anti ke je ki tambayo ai abin kunya ne a ce ga kasa kasa ke kato ka taho tambayar wai za a iya baka zakka kuma matarka akwai kunya ai an faɗi ba nauyi ko da haka yace sali ce rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ke je kiki tambayo annabin sallallahu alaihi wa alihi wasallam fan ta tace sai na tafi da izinin mai gidana ilan nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa wajadtu ra'atan min al-ansari ala al-babi sai na tadda wata mata yar madina a gindin kofar gidan annabi ko a kofar ɗakinsa ita ma tana jiran ai mata izini ta shiga wata larura ta kawo ta wannan ya nuna ita 'yar ina ce ita 'yar makka ce duk lokacin da ɗan maka ya ce sai na tarar da ɗan madina ko duk lokacin da mutum ya ce maka sai na tarar da ɗan madina ya nuna shi ba ba ɗan madina ba ne kamar kai ne sai ka ce na ga wani bakano to ya nuna kai a inda bakano ne kai san makal ali ya ga ali ko ba haka ba da haka da kanta ta yi ishara kan cewa ita ba 'yar madina ba ce kuma daman haka ne abdullahi ɗan mas'ud shi dan ne matarsa ma 'yar makka ce bal ibn mas'ud yana daga cikin waɗanda suka fara shiga musulunci shi ne na biyar kamar yadda wasu malamai suke faɗa a musulunci da haka yana da darajoji na musamman to da ta ce sai na tarar da wata mata 'yar madina alal babi a bakin ƙofa, hajatu ha mislu hajati ita ma buƙatar ta irin tawa ce ta zo ne ta yi tambaya akan shin zai yiwu ta ba wa mijinta ita ma zakka in ta yi famarra alaina bilalu muna tsaye sai ga bilalu ya zo wucewa su ba a yi musu izinin su shigo ba shi kuma bilalu daman dan gida ne sai zo wucewa fa kulluna sai muka ce da shi salin nabiya sallallahu alaihi wa sallam tambayan mana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kai bilalu a yajzi anni an unfiqa ala zauji wa aitamin li fi hajri shin ya isar min ko zai isar min Allah zai karba min in na bayar ga mijina da kuma waɗansu marayu yara da ke gidana wanda nake kula da su in na ba su daga zakkata hakan ya yi na yi daidai kuma Allah zai karɓa wa kulna kuma muka ce da shi la tukhbir bina in ka shiga kar ka gaya wa annabi suwa suke tambayar kawai kai dai kai tambaya ba sa so ma a san su ne saboda tsabar tsoron Allah da tawaru'u da kuma gudun kadari ya ta shigan musu kar ma a ce hajiya mai sadaka hajiya mai zakka hajiya kenan masu kyauta ba sa son a sanya to kaga da wannan waɗannan mata sun miliyoyin mazan ma da suka fi a yau Allah kaɗai ya sani ko ba haka ba da haka sun san dukkanin wani aikin alheri in mutum bai taka tsantsan ba musamman ya yi a ɓoye ba shaidan sai ya zo ya ɓata masa ka rasa kuɗinka ka rasa ladan ko ba haka ba fadakala sai sayyidina bilalu ya shiga wajen annabi fa sa'alahu ya tambaye shi fa kala sai manzon Allah shi kuma yace da shi man huma waɗanne matan ne suka zo da wannan tambayar su kuma sun ce kar a faɗe su to bari mu ga bilalu magana wa zai bi sawun giwa ya take na raƙumi ko kala sai bilalu yace zainab zainab ce to anan bilalu bai faɗi wace zainab ba zainab ku ai da yawa a madina manzo Allah shi kansa a gidansa akwai Zainabobi ba Zainab ɗaya ba akwai Esther Zainab akwai kuma matansa biyu duk sunansu Zainab Zainab bintu Jahash da Zainab bintu Khuzaima to kaga ko ai dole a ce to wata Zainab kamar kai ne a ce waye kace mutum ne ko ba haka waye ba mutum ba to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya tambaya yace wata Zainab ce bayan bilal ya ce zainab ce kala sai annabi ya ce ayyu zayanib to wace wacce cikin zainabobin zayanib jam'i ne na zainab ɗaya daga cikin jam'in da ake wa sunan zainab ana iya cewa zayanib zainabobi ko ko a ce zainabat shi ma zainabobi zainabat jam'u mu'annas salim zayanib jam'u taksir qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ah, da annabi yace wace Zainab din kala sai Bilal yace imra'atu Abdullahi Zainab matar Abdullahi an gane ko kaga bai ce ba Zainab Abdullahi da ta yayi Zainab Abdullahi to da ya halatta mace ta biyarin sunan mijinta amma sai ce Zainab matar Abdullahi matarka dan an ce wanta matar wani an yi daidai amma wanta wani zai iya ɗauka ai babanta ne wannan kuma ba a gaya wa kowa in ba baban ba mace katta biyarin da sunan mijinta a haramun ne a musulunci duk ɗaye biyarin da sunan wa babansa ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu Allah duk da a kira shi da sunan ubansa shi Allah yake so to da eh, sayyidina bilal yace zainab matar abdullahi manzo Allah ko ya san wani abdullahi ake nufi shine abdullahi dan mas'ud qala sai annabi yace na'am eh ya halatta mace ta bawa mijinta zakka kuma ta bawa yaranta zakka duk da yara a nan wasu malamai sun ce ba 'ya'yan cikinta ba ne kamar yara almajiran gida ko kuma 'ya'yan riko wanda ba 'ya'yanta ne na cikinta ba to amma aimin babu aula in dai za ta ba wa wani ta bawa wa ɗanta in dai ya cancanta a bashi zakkar dan me za a hana shi dan ka zama ɗa shi kenan sai a ce an hana ka zakka to kenan ɗan ɗayan takarta ka ba ta amfanar da kai ba kenan wanda kuma kamata ya ce ta amfanar da kai ko ba haka ba da haka wannan hadisi malamai suka ce hujja ne da yake nuna ya halatta miji ya bawa mata ta bawa miji zakka to aka san haka kuma fa shi kuma miji ya bata fa eh wasu malamai sun ce ba za a bayar shi miji ba zai bata ba to ai ita ma ya ta hana shi ba kwa fahimtar haka in dai aka ce ita ma ba zai bata ba zai ce to shikenan wal baka wal bani wal ni wal qimimi rike kayan kan rike nawa lallai akwai malaman da suka ce shi miji ba zai ba matarsa zakka ba amma abin da suke jin tsoro kada ya bata zakkar ya koma yana hana ta wasu haƙoƙinta ka bata zakka dan kaga tana da kuɗi ka ce to ba zan ba ya kuɗin kitso ba ba ɗazuna ba ki zakka ba ki fitar a ciki ba zan baki kuɗin kunshi ba ba na baki zakka ba ki fitar a ciki ba zan baki kuɗin ne ba ba na baki zakka ba ki fitar a ciki ko in ka san naira goma ne zai ishe ta cefa nan, tunda ka ba ta zakka dubu ɗari jiya to yau sai ka ba ta naira tara ma'ana naira ɗaya ta fitar a can sai ka ga ka koma kana cin ka kenan wannan kuma ba a yadda ba kaga ƙwaryar da ta je ta dawo kenan ka bayar da dama ka kwace da hagu wannan shine ba a so amma matukar babu wannan babu dalilin da zai hana ka ki ba matar ka zakka an gane ko wasu kuma malaman suka ce wai abin da yasa ba za a ba wa mata zakka ba ai saboda asalin ciyar da ita wajibi ne akan mijin ita kwa abin da yasa aka ce ta bashi saboda ita ai ba wajibi ne ta ciyar da shi to abin tambaya a nan shin akwai inda Allah ko ma'aiki suka ce dan kana ci da mutum ba za ka bashi zakka ba wannan shine abin tambaya ina ne inda qur'ani ko hadisi ingantacce yace in kana ciyar da mutum ba za ka bashi zakka ba sharaɗin ka ba wa mutum zakka sai ya zama baka ciyar da shi ai na ka faɗi wannan shi yasa wasu daga cikin malamai suka yi turjiya akan wannan kamar imamu shaukani a cikin nailul awta kamar imam as a cikin subulus salam suka ce duk waɗannan sharuɗan babu inda Allah ya faɗe su babu inda annabi ya faɗe su ko da da yawan malamai sun tafi akan su amma maganar ba a abin dogaro ba ce ba na fata an gane domin Allah ya ce wa lahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf duk abin da miji zai wa mace dan kyautatawa ita ma za ta iya masa duk abin da za ta yi masa dan kyautatawa shi ma zai iya yi mata wannan shakundum ne da ke nuna komai yadda dillin takan yi dillin ko ba haka ba sadaka dai matar abdullahi dan mas'ud ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam shin in ta bashi zakka zakka ta yi manzo Allah yace na'am laha ajrani a ce da ita eh ma lada bi take da shi ladan zakka ladan kuma me ƙara dankon soyayya domin duk matar da za ta cika wa mijinta aljihu da kuɗi ha ko ba haka ba ai dole sai ta maimaye zuciyarsa ko kuwa yo ba matarka ba ma wani ma daga nesa ya baka ka ji daɗi ka so shi ina kuma ga matarka manzala ya ba da ƙa'ida ga mammiya na daga abin da ke sanya soyayya shine mai kyauta ta hadu ta habu ku rinka kyauta za ku so juna duk yadda mutum yake kinka in ka ne masa kyauta wata ran ya so ka kyauta tana sa soyayya to ballantana wanda daman akwai soyayyar an gane ko to kaga kyautar sai ta yi mai sai ta ƙara soyayya shi yasa mace mai wayo na daga cikin hanyar da take bi ta ribaci mijinta ta kama shi musamman in tana da abokiyar zama ita ta ta kyauta ka zo za ka ba da kuɗin cefane ta ce a haba ba komai yau ba komai ba komai ba matsala my love <laughs> to ba yadda za a yi ba yadda za a ga kuna faɗa ko ba haka ba amma duk wacce za ta yi ta tafi kakkatai ta ka ta mai da kai atm mashin atm box ha ba ai ko ka hango ta sai kamar za ka yi dariya da ka auno cewa za ta karba daga wajen ka sai ka ji ranka ya ɓaci sai ka ga da an haɗu sai ka ɓata rai da yawa mata ba su gane wannan sirrin ba da kin ga miji yana shashan kunu to karɓa kike ta yi da haka ke kuma ki ɗan rage mana ki dan rage mana ka zo ka tarar da wani abinci an yi maka ta ka lashe wanda kai ka tabbatar in kai za ka yi sai an cinye rabin albashinka amma duk ai maka shi a ce kyauta ha ba yanzu ko da wasa a majalisa ka ji ana maganar eh, kishiya ya kace ni na auru ni dai kam ya isa haka to amma da yawa daga cikin iyayenmu mata ba su gane wannan ba sun ɗauka kawai su ta karɓa su ta karɓa shi ne duk da namiji shi Allah ya dora ya ta bayarwa ya ta bayarwa amma dai shi ma da za a bashi ko a dan rangwanta masa ai zai ji daɗi ko da haka manzo Allah ya ce laha ajrani tana da lada biyu ajrul qarabati ladan kusanci domin mace ta fi kowa kusanci zuwa ga mijinta miji ya fi kowa kusanci zuwa ga matarsa to wannan kusancin da ta karfafa danƙon zumuncinsa lada za ta samu ta hanyar kyauta wa ajaru sadaka kuma tana da ladan zakkar Allah zai karba ina fata an gane aka raja bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na 24 shine kitabuz Zaka. babi na 48 shine babun az-zakatu ala az-zawji wal aitami fil hijri ko fil hajari hadisi mai lamba ta 585 hadisu ummi salama hadisin na na ummu salama Allah ya kara mata yadda hindu bintu abi umayya shine asalin sunanta na yanka amma an fi saninta da ummu salama amma sunanta na yanka hindu bintu abi umayya Allah ya kara mata yadda qalat tace qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah hallimin ajarin min ajrin fi bani abi salama shin ina da lada idan na ciyar da 'ya'yan abu salama tana nufin 'ya'yanta na mijinta da ya mutu ya barta da su domin mijinta na farko sunansa abu salama ita kuma sai ake mata alkunya da ummu salama an gane ko to lokacin da mijin ya mutu ya barta da 'ya'ya da yawa agololi kenan da annabi ya auro ta sai ya taho da agololin ya riƙe mata su to shine take tambayar annabi waɗannan 'ya'yan duk da 'ya'yana ne ni na haife su babansu ya mutu ya banni da su ciyar da su asali ba wajibi bane a kaina to amma duk da haka yanzu idan na ciyar da su din duk da matsayin ƴaƴana ne su kuma zan samu ladan ciyarwa ta tambayi manzon Allah wannan tace an unfiqa alaihim in ciyar da su in kula da su walastu bi tarikatihim hakaza wa hakaza ka san ba zai yi in basu ba su ta gararan ba sinan yi kamar yadda wasu iyayen suke wasu yaran yau in ka gansu billahi lazi ba za ka bambanta su da marayu ba domin duk amfanin da iyaye suke musu su iyayen su ba su yi musu sun basu suna ta ba ka samu uba yana da mata biyu yana da 'ya'ya uku hudu amma bai san cin su ba bai san cin su ba yana can yana yawon banza kuma ya jira yake ya tsufa su zo su rike shi ya tsufa su zo su yi masa hidima shi kuma suna yara bai musu hidimar ba to kaga irin waɗannan yaran ba su san daɗin uba ba in ma ubansu ya mutu su ba za su ɗauka ma an musu wani rashi ba saboda daman da shi da babu shi bambancin kaɗan ne su a wajen su, bambancin shi da babu shi kawai suna ganinsa lokacin da yake nan da babu shi kuma ya mutu sun daina ganinsa amma wani amfani da uba ke wa 'ya'ya shi baya musu to irin wannan ne za ka ga mutum ya kwanta jiya iyalansa ko kula da shi ba sa yi da ma zai mutu murna za su yi sai dai ba za su fito su nuna ba a fili amma a zuciyarsu fata suke ma gwandama ya mutu to in kana so kada karshen ka ya zama irin haka ka tsaya tukuru ka kula da iyalanka kuma ka san ibada kake yi duk wani abu da za ka yi na hidimar iyali ya fi duk wani abu da za ka yi a duniya da ka zo ka gina masallaci gwanda a ƙoshi a gidanka domin gina masallaci ba wajibi ba ne a kanka in kai ba kai ba wani ya ɗauke maka amma gidanka ba wanda zai kai abinci a ci in ba kai ba wai wannan na buga muku da kololuwar misali kenan ba dai kololuwar aikin ibada ka zo kana kula da masallaci da kuɗinka ba to a ci abinci a gidanka ya fi ka zo ka gina masallaci to ballantana kuma a same ka kana wani aikin banza wani shashanci can na wofi iyalanka suna cikin yunwa suna cikin fatara suna cikin bukatarka kana da damar ka kula da su ka ka kula da su to Allah ba zai kyale ka ba domin farko wanda ka fara ketawa haddi shine ubangijin da ya tsora maka nauyin sannan ka ci amana ai da ka san ba za ka iya kula da su ba dan me ka yadda ka kawo su dan me ka yadda ka je ka auro ta daga gidansu ka rabo ta daga iyayenta ka zo ka tozarta ta da tana zamanta ita kadai ba ta da damuwa yanzu ka zo ka haihayafar da ita ka sa ta haifi ƴaƴa kuma ka san uwa ba za ta taɓa iya tsallakewa ta bar waɗannan ƴaƴan ba yanzu ka ƙara mata matsalar rayuwa kuma kai babu ruwanka ka shallake to duk halin da suka shiga nagarari sai Allah ya kama ka ba zai kyale ka ba manzo Allah yake kafa bil mar'i isman ay yudayyi am yaqut kololuwan laifin mutum a ce ya wulakanta iyalansa ya ki kula da su ya ki ba su abinci ya ki ba su tufafi mai kyau ya ki ba su rayuwa mai kyau ya ki kula da makarantarsu ya ki kula da lafiyarsu to wannan kololuwan laifin da zaka yi wa Allah ka kure in dai ba shirka ba da haka da yawa zaka ga mutane a yau musamman a arewacin Najeriya musamman a kari irin na Kano musamman kabilar Hausa Fulani su haifi 'ya'ya su zubar su haifi 'ya'yan ba sa kula da su sun dai san su haifa amma ɗawainiyar haihuwar ba a gaban su take ba kaga wannan ba ƙalamin bala'i bane ba in an yi magana ai annabi ya ce mu hayayyafa zai alfahari da mu da irin waɗannan ƴaƴan zai alfahari ba da irin waɗannan ƴaƴan annabi zai alfahari ba da ƴaƴan da aka haife su aka kula da tarbiyyar su aka kula da lafiyar su aka koya musu addini ba a watsar da su ba a rayuwa ba su san makama ba waɗanda suka tashi suka san sallah suka san salati sakamakon tarbiyyar da iyayensu suka yi musu a ba ƴaƴan da iyayensu suka watsar da su ba a ƙarshe suka zama ƴan ganye ƴan sholisho ƴan jagaliya ƴan sara suka masu sace-sace saboda ba su da abin da za su yi sama da haka abin da iyayensu suka koya musu kawai za su iya yi a rayuwa kenan domin duk ɗan da baka kai shi makaranta ba baka kula da addininsa ba baka kula da tarbiyyarsa ba duk abin da ya zama kamar kai ka saita shi ya zama wannan domin in so kake ya zama nagari ba za ka watsar da shi irin haka ba da aka da yawa daga cikin iyaye wallahi sai Allah ya musu hisabi da ƴaƴansu sai Allah ya musu hisabi da matansu da yawa daga cikin mazaje a yau sakamakon tozartar da rayuwarsu da suka yi da wulakantar da su da suka yi wajibi ne in dai ka samu ka ci dole iyalanka su ci amma kai ka ci kai tsul su kuma ka basu cikin wahala Allah ba zai kyale ka ba yana ma daga cikin abin da ke jefa iyaye maza a cikin wahalar rayuwa shine rashin kula da iyali saboda daman Allah yana hore maka ne kai ma dan kai hidima tunda ka watsar da su ka ƙi musu hidima shi ma Allah sai watsar da kai sai kaga kana ta zuwa kasuwa duk abokan kasuwancin ka sun yi arziki kai ku ka ƙare a aikin banza saboda ai Allah yana baka kuɗin ne dan ka zo kai wata hidima ka ƙi kai ya zai baka sai kaga idan aiki ne wane duk abin da ya sa gaba na sana'a sai Allah ya sa masa albarka saboda yana sauke nauyin da Allah ya tsora masa amma kai kuwa ina da ka ka'idar Allah ya bi adam an fiƙ umfiq alaika haka Allah ya ce ya kai dan adam ka ciyar da wanda nace ka ciyar ni ma zan baka amma matukar Allah zai baka kai kuma ka isarwa da inda ya ce ka isar to shi ma gobe ba zai baka ba da haka ya kamata mu gane wannan kuma a ƙarshe wannan zai ja maka raini da wulakanci da kaskanci a wajen iyalinka kana ji kana gani 'ya'yanka za su fi ƙarfinka za ka gaya musu magana ba za su ji ba saboda me saboda baka dauki dawainiyar rayuwarsu ba kana ji kana gani za ka gaya maka matarka magana ko kula kama ba za ta yi ba saboda me saboda baka dauke mata bukatunta na yau da kullum ba da haka iyaye maza ku kula da wannan kwarai da gaske to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kina da lada biyu ladan kusanci da kuma ladan da kuma ladan sadaka sannan sannan na ummu salama ta ce ka san ba zan bar 'ya'yana su rinka kai kawo ba babu kulawa abin nufi ni ba zan haifa in yar ba ni kan zan kula da 'ya'yana inna ma hiya baniya domin 'ya'yana ne inna ma hum baniya domin 'ya'yana ne kenan haƙƙin uba ko uwa kulawa da 'ya'ya kar a basu suna wa tangaririya a rayuwa kala sai manzo Allah ya ce da na ummu salama na amlaki ajaru ma anfaqti alaihim eh kuma za ki samu lada na duk abin da kika yi musu ashe kenan hatta iyaye in suka kula da 'ya'yansu lada suke samu ibada suke yi yana daga cikin abin da ke sa waɗansu suke watsar da iyalan saboda asali ma jahilai ne ba su ɗauka ɗawainiyar iyalai ibada ba ce wani ya ɗauka al'ada ce shi bahaushe ne da haka da safe in kana da kuɗi ka bayar in baka da shi ka ce ni ma kin gaba komai ka yi tafiyarsa ya ɗauka gargajiya ce ya ɗauka al'ada ce ibada ce yadda sallar safe ko asuba ta zama wajibi a kanka haka ciyar da iyalanka abincin safe yake wajibi a kanka inda kana da hali in kai sallar asuba ka fita gida ka bar su da yunwa ka saba wa Allah yadda ka san ka kula da sallar asuba haka dole ka kula da cin su da safe amma gwargwadon ikonka liyun fi zu sa'atin min sa'ati ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله da haka dole ne mu sauke haƙƙin Allah kuma mu sauke haƙƙin bayan Allah da ya rataya a wuyanmu musamman iyalanmu da haka manzo Allah ya tabbatar da cewa iyaye suna da lada in sun ciyar da ƴaƴansu akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabun nafaqat wanda shine kitab na 69 cikin sahih al-bukhari babun wa 'ala al-warith mithlu dhalik babin da yake bayani akan fasara faɗin Allah wa alal warisi mislu zalika hadisi mai lamba ta 586 hadisu abi mas'ud al-ansari hadisin abi mas'ud al-ansari mutumin madina an annabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi sallallahu alaihi wasallama kale yace idza anfaqa al-muslimu nafaqatan ala ahlihi idan musulmi ya ciyar da taro ko sisi ga iyalansa wa huwa yahtasibuha da niyyar Allah ya ba shi lada kanad lahu sadaka za a ba shi ladan sadaka amma idan ka ɗauka gargajiya ce al'ada ce kai ma haka ka tashi a gidanku babanka yana ba ku tuwo da kai da babanka kai ma yanzu ka yi aure ka ba da tuwon a al'adance to a wajen Allah baka da ladan ko sisi domin daman ita niyya na daga cikin mahimmancinta da amfaninta mai da abin da yake na al'ada ya zama na me ibada yanzu kowa ya sani a al'ada mai gida yana ciyar da wa iyalansa to amma wanda ya yi da niyyar ibada wannan al'adar a wajen Allah ta zame masa ne ibada za a bashi lada amma wanda ya ɗauka kawai al'ada ce to shi kenan sai a bashi da al'ada shi yasa duk lokacin da za ka yi wani abu to ka hararo niyya za ka kai yaranka makaranta ka ɗauka ibada kake yi ka hararo niyya shi amfanin haka za ka samu lada kuma duk yadda shaidan ya so ya ziga kai hure ma kunne ya ce wahalar banza kake yi to sai kaga ba zai yi tasiri ba domin duk lokacin da ka tuno abin da kake yin nan ibada ne Allah zai baka lada ajiya kake wa kanka da kanka to ba za ka gaji ba amma duk lokacin da shaidan ya ziga kai ce ai kai wahalar banza kake ai kaza kaza kaza ila ma mace ka je kai mata wahala kai komai kawai ka zo gida ta bata ma rai kai ma rabu da ita duk ya hure ma kunne ya ziga ka shikenan kai laifi nawa kai wa Allah kuma ya fita ya baka ai da yawa ko ba haka ba da Allah ya baka kaza ya baka kaza ya baka kaza kai me ka bashi ba komai kuma saba masa nawa kai ba iyaka amma matarka ko ta saba ma sau daya dan ka bata to ai ita ma ta baka wani abu ita ma ta amfanar da kai ko ba haka ba to kuma sai ka ce za ka yi mata zuciya kai ma Allah ai bai ma zuciya ba ka dai wata hanyar da shari'a ta ce abi dan ka ladabtar da ita wannan ba laifi ba ne amma kada ka tozartar da ita kada ka hana ta haƙoƙinta kada ka hana ta ci ka hana ta sha ka hana ta tufafi ka hana ta wajen zama ka ƙi kula da lafiyarta wannan shine laifi amma in ta saba maka akwai hanyoyin da shari'a ta ce ka bi ka ladabtar da ita ƙaurace mata addinin musulunci ya yarda da haka ko ba haka ba yi mata wa'azi addinin musulunci ya ce yi haka kai da ke ta dukan da ba zai fasa jiki ba addinin musulunci ya yarda da haka yo ita ma ɗanta in ya fasa ta ba tana dukansa ba sai a ce dan ka da kima ta ka ka take yi ita da take da ɗanta kinsa take yi hujjar da za ta bayar na dukan ɗanta ƙauna ce ita ce hujjar da mijinta zai bayar na dukanta ƙauna ce duk a cikin so ne da aka duk wanda zai zo ya nuna wa mata aikin ku ake ai an danne muku haƙi an ce maza su da ku kaza sai ka ce to ita ba ta dukan ɗanta me yasa take dukan ɗanta ƙauna ce so take ya gyaru so take ya zama nagari to ai shi ma mijin haka ne ƙauna ce so yake ta gyaru so yake ta zama ta gari ko ba haka ba amma sai dai dukan yana da iyaka yana da ka'idoji ko ita da za ta daki ɗanta an gaya mata ga yadda za ta yi dukan ga irin dukan ga yanayin dukan ga adadin dukan kai ma da zaka dake ta ga yanayin dukan ga irin dukan ga yadda za a yi dukan ga adadin dukan ba ta aka yi kai ta rudata kamar jaki ba a'a ita ma ba a ce ta wadanta irin wannan dukan ba haka musulunci yana da ka'ida wanda ya san shi ya san shi wanda bai san shi ba kuma bai san shi ba to da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kina da lada idan kin ciyar da ƴaƴanki kuma kin kula da su Haka nan dukkanin musulmi idan ya ciyar da iyalansa yana da niyyar ibada to Allah zai bashi lada kanad lahu sadaka wannan ciyarwa za ta zame masa a matsayin sadaka sadaka kuma mai lada biyu ladan sadaka ladan sauke nauyi da haƙƙi da Allah ya ɗora maka na kusanci da juna akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabun nafaqat babun fi fadlin nafaqati alal ahli hadisi mai lamba ta 587 hadisu asma binti abi bakr hadisin nana asma'u yar abubakar zatin nidaqaini mai mayafi guda biyu ko mai gyauto guda biyu ko mai zani guda biyu ita ce babbar yin na abubakar babanta yana cikin asharatul Mubasharu na Biljanna. mijinta ma yana cikin asharatul Mubasharu na Biljanna. babanta abubakar as-siddiq mijinta zubair ibn al mijinta da annabi dan namiji da dan mace suke shi na sayyidina zubairu dan awwam dan na safiya ce safiya kuma kanwar sayyidina abdullahi ce mahaifin annabi uwa ɗaya uba ɗaya da da zubairu dan awam da manzo Allah dan namiji da dan mace ne an gane ko kamar yadda da zubairu dan awam da ali ibn abi talib dan namiji da dan mace ne domin da abu dalib mahaifin sayyidina ali da zubai da nana safiya babar zubairu da abdullahi mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk cikin su ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya an samu sahabani da fada tsakanin sayyidina ali da zubairu an gwabza yaki sosai an ɗau kobe. to amma fadan gida ne tuwo na maina ne amma wani wawa yau wai zai shiga tsakani har ya magana akan zubairu da aliyu cikin su daya kamar kai ne da wanka sako da sako a ga kuna fada wani ya so ya shigo ya ce zai tare sai ce ba ruwanka fadan mu ne na yan gida ne ban mu mu kashe kanmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kashe dan safiya ku ce da shi dan wuta ne bashir qatil ibn safiyata bin nar duk wanda ya kashe dan safiya ku ce da shi dan wuta ne ita wannan safiyar babar Zubairu dan Awwam ita ta kashe dan uwanta Abu Lahab wanda suke uba daya wanda ta bayyada ta sauka a kansa shi Abu Lahab ai yan uba suke da Abdullahi mahaifin Annabi ubansu daya shi ma Abu Lahab dan Abdul Muttalib ne Abdullahi ma dan Abdul Muttalib ne da haka abu lahab da ya bin annabi sai kuma ya mai da faɗan 'yan ubanci wanda yake wa mahaifin annabi a kan annabi to shi ne wata rana da safiya ta ga abin ya yi yawa ya matsa wa ɗanɗan uwanta ita ta ɗauki eh, eh, eh, abin nan ƙota ko ka ce taɓarya ko ka ce muciya ta suburbuɗe shi ta shi Allah ya bata lada ita ta sheke shi haka <laughs> in ka karanta tarihi za ka san wannan to kaga duk wannan sabatta juyetan da ɗauki ba da inda aka yi magana ce ta 'yan gida ɗaya yau duk wani wawa mahaukaci gaula soko shashasha da ya tsoma baki a wannan magana zaka gane bai san rayuwa ba asali ma bai karanta tarihi ba yanzu wannan dan karamin analysis da ne muku wallahi da yawa waɗanda suke shiga maganar sahabbai ba su san shi ba sai ya ɗauka zubairun kamar wani a wata duniya yake can sai da na'alin a wata duniya yake can in gida ɗaya ne fa yanzu kai a danginku ba wani ɗan wan babanka ko ƙanin babanka da ba kwa jituwa yanzu wani zai zo daga waje kawai ce zai shiga ya tare ma faɗa ko zai tare masa da yau aliyu yana nan waɗanda suke tsoma baki akan rigimarsa da 'yan uwansa wallahi sai ya ladabtar da su tunda a lokacin sa din an samu waɗanda suka tsoma baki ce ku sake magana ba magana ku ba ce maganar mu ce magana cikin gida ce kuma yau a ce mutum bayi da ishu bayi da magana tattaunawa ko abin da ya sa gaba wai sai ɗauko rigingimin da suka faru a gidan annabi da 'yan uwan juna wani gida ne a duniya ba a samun saɓani gidan annabi adamu shine gidan farko ‘ya'yan annabi ne uwa ɗaya uba ɗaya cikinsu ɗaya ɗaya ya kashe ɗaya ka ji wani mahaukaci ya shiga tsakani in ban da allan da ya halicce su shi ya fi su kusanci da junansu amma ko adamu bai tsine wa ɗaya ɗan sama da ya kashe masa ɗaya saboda ya san cikinsu ɗaya allah ne kaɗai ya fi kowa haƙƙi akan rai shi ya shiga ya magana yace ƴaƴan adamu da ɗaya ya kashe ɗaya ga abin da muka ce da ɗaya ga kaza ga kaza Allah ya hukunci wannan kan magana ta fi ƙarfin kowa in ba shi ba da haka su makusanta in suna faɗa ba a shiga yanzu ƴaƴan annabi ko wanda wasu malamai sun ce dukansu annabawa ne suratu yusuf sura ce su kutun a cikin qur'ani take magana a kansu in ka ce wani ya cutar da jikan annabi jikan annabi ya kai annabin ne kansa duk darajar da zaka ba sayyidina Hassan ko sayyidina Husaini darajar su bata kai annabi Yusuf ba shi annabi ne su ko jikokin annabi ne ya za a yi wanda ba annabi ba ya kai annabi ai ko a mahaukata wannan ba zai yi ba shi fa wannan annabi ne Allah ya ce annabi shi kuma wannan jikan annabi ne wannan yana da littafi Allah yana magana da shi kai tsaye wannan bai da littafi Allah baya magana da shi kai tsaye ya za a ka haɗa su to amma ko annabi yusuf da yan uwansa suka yi masa abin da suka yi masa babansu ya shiga su faɗa? ya tsine musu ka taɓa jin wani mutumin kirki yana cewa su yahuza su kaza su kaza sun cutar da yusuf ba wani gida da a duniya babu tarzoma a cikinsa sai dai ya danganta da hankalin 'yan gidan sai su kashe su rufe ba wanda zai sani amma duk lokacin da kaga faɗan gida ya fito 'yan gidan sun fito da faɗan gidan to ka san an samu matsala sai dai in Allah ya ga dama yakan fito da wani faɗin dan ya nuna darasi yanzu faɗan su annabi yusuf da 'yan uwansa allah ya fito da shi ne dan ya nuna darasi laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatul lisa'ili ba wai faɗan allah yake so ya nuna ba wani darasi allah yake so ya nuna ma'ana shi mutumin kirki wanda allah ya kaddara zai samu wata ɗaukaka a rayuwa yakan fara samun ƙalubale ne tun daga gida kuma duk wannan kalubalen da zai ci karo da shi tun daga gida ba zai hana shi ɗaukaka ba domin zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana ha maza ha mata ko ana muzuru ana shaho sai yayi inda hasadar yan ubanci za ta hana Yusuf ya zama abin da ya zama da ta hana shi amma ba ta hana shi ba shi yasa a ƙarshen darasin da Allah zai yi ɗauraya da yan uwan suka gane ƙalu a innaka la'anta Yusuf suka ce wai ko kai ne Yusuf ne kala ana yusufu wa haza akhi yace ni ne yusufu wannan kuma dan uwana ne ba ku so mu zama ba amma mun zama sai ce innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin duk wanda ya tsare ta takawa kuma ya yi hakuri to sara da sassaka baya hana ganji toho amma ba an faɗi labarin bane dan wani mai baki da kunu ya tsoma baki a ciki dan wani shashasha da bankwalo ya tsoma baki a ciki yanzu in ba hauka ba da rashin hankali ana maganar gidan annabta wani mutumin da in ka tsayar da shi ya maka sallah cikakkiya ba zai iya ba wai shi yake shiga faɗa tsakanin yan uwa wanda wahayi ya sauka suna raye manzo Allah ya karantar da su karatu abinda ake so a nuna mana idan a gidan annabawa za a samu tarnaki to ba gidan da ba za a iya samu ba sai a yi haƙuri haka duniya take a lahira ne Allah ya ce wani naza'ana ma fi su sudurihim min ghillin tajri min ta al-anhar wani naza'ana ma fi su sudurihim himmin ghillin ikwanan ala sururin mutaqabilin ko ɗan aljanna za a shiga aljanna ane wa juna kallon kallo amma sai an shiga aljanna sai Allah ya wanke zuciyar kowa sai a daina amma duniya haka take wani lokaci haka kawai wani dan uwanka zai rinka maka kallon kallo sai kai hakuri sai ka tuna Yusuf wani lokaci haka kawai wani baka taka masa ba baka tsare masa ba amma za ka je yana sha maka kunu sai kai hakuri sai ka tuna ita rayuwar haka Allah ya yi ta to amma ka zo kana wa bayan Allah zunubi kana karawa kanka baka yi dabara ba da ka zauna kana tattauna tarihin wane da wane ai wane ya cuci wane ai wane ya zalunci wane kai istighfari ma ba ya fi ma ba kai nawa ka cuta kai salati mana ba ya fi maka ba ka yi tasbihi mana ba ya fi maka ba ka karanta qur'ani mana ba ya fi maka ba yanzu ba wani mahaukacin da na san zai faɗi wannan in ma akwai to wannan haukarsa ta wuce ta da wanau wanda zai ce wai lahira Allah zai tambaye ka ka tsoma baki akan maganar wane ko wane ko wane ko annabi ta Allah ya da shi wa ma anta alaihim bi wakil wa ma ja'alnaka alaihim hafiza ba mu saka ka lura da su ba ka kyale su naka kawai ka isan musu da sako wanda ya ruwansa wanda bai bar ruwansa ka kyale Allah da bayansa amma yanzu ka zo kana ta magana sayyidina abubakar yayi kaza umar yayi kaza usman yayi kaza to sai me kamar yadda na sha faɗa ko da yaushe ba wai zancen fa ka zo kana maganar abin da ya faru shekara dubu ya wuce ba da ƙarairai da sharrance-sharrance da ƙage-ƙage yanzu ko mulkin jonathan da ya wuce kwana-kwanan nan aka ga ka dawo kana ta tada jijiyar waya mu ce mahaukaci ne kai an wuce fa mulkin nan yanzu a kalli gaba yanzu ba wai janatan ba buhari ba yanzu a tenuwa ta biyu yake ba ko kai yanzu aka ji kana ta rubushin din tenuwa farko ai a farko an ce kaza kai malam kyale bayan nan kalli gaba an wuce ai in ta in gaba ta yi gaba ko kai ne aka ji kana ta tuna jiya wuce ma ce ko tuna bara to abin da ya wuce ya wuce da iltifata ila ma fat haka larabawa suka ce a daina waiwaye kawai a ci gaba a ja layi amma saboda tsabar bata lokaci mutum ya zo ya taɓata wa kansa wai ka ga mutum har yana kuka saboda tsabar iskanci dan bai sha bulala ba wai kuka yake yana tuno wai me akai a Karbala shege ina ma an yi shi zamanin mai tatsi ne ya kai da kyar za ka gane ba a tuno yaƙi ba a tuno wuya ko da magani ba daɗi in ji taƙin tauri amma ka yana wani kuka wai yana marin kansa ba nun mare kama ai ƙarya kake ba daga sai kake ba ba ni kuma tun ka gani in mare ka sau ɗaya in zaka yadda in sake a duk mutumin da ga yana wani marin kansa ai shagwaba ce ba ka ganin yaro ne jariri dan yaye in uwarsa ta na shi abu sai dubu da ƙasa yana dukan kansa ai na shagwaba ne da bulala za a tsula mai gudu zai a guje zai da haka ya'yan uwa mu zama masu hankali mu zama masu nutsuwa kada mu rinka wasa da lokutan mu kuma mu rinka banna lokacin mu da haka nana asma'u Allah ya kara mata yadda babbar yar sayyidina abubakar kamar yadda na faɗa mahaifiyarta ita ce uwar gidan abubakar amma sun rabu da sayyidina abubakar saboda ita bata musulunta ba babu su bata musulunta ba da haka sai sayyidina abubakar ya rabu da ita daga baya auri ummu ruman ita ce mahaifiyarsa aisha ita asma'u tsakaninta da nana aisha shekara goma ne cir ta girma aisha baba su daban da nana aisha to amma asma'u tana yawan zuwa gidan aisha saboda akwai zumunci kwarai tsakanin su, kuma ita ta auri dan uwan annabi ko kamar yadda na gaya mana mijinta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan mace da dan namiji suke shine Zubairu dan Awwam nana asma'u Allah ya kara mata yadda kalar tace qadimat alayya ummi mahaifiyata ta zo waje na. wahiya mushrikatun a lokacin tana mushrika ko ita mushrika ce don ita bata musulunta ba an gane ko to kaga kenan a yau a samu ɗa musulmi iyayensa ba musulmai ba ba yau farau ba tun a zamanin annabi akwai da yawa daga cikin sahabbai da haka suka rayu suna ji suna gani su sun musulunta iyayensu ba su musulunta ba wasu daga baya iyayen suka zo suka musulunta wasu kuma haka iyayen suka mutu kafirai waɗansu kuma iyayen ne suka musulunta ƴaƴan suka ƙi musulunta to haka Allah yake al'amarinsa yana shirye da wanda ya so a lokacin da ya so to da kana na asma'u ce mahaifiyata ta zo wajena amma fa ita mushrika ce fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fastaftaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace sai na je na nemi fatawa a wajen annabi na tambaye shi qultu na ce wa hiya radibatun mahaifiyata ta zo amma mushrika ce arniya ce kafira ce amma fa tana neman in bata wani abu Ma'ana idan mutum ya zama babansa ba musulmi ba ko ɗansa ba musulmi ba shi shine musulman. sai baban ya nemi ɗan ya ba shi wani abu kaiwa ne ba na kuɗi kaza ko kuma ɗan ya nemi uban ya ba shi ya ce baba ba ni wani abu kaza alhalin kuma shi ɗan arne ne to shin uban zai ba ɗan ko ɗan zai ba uban shine abin da ta tambayi annabi babata ba musulma ba ce amma ta ce in ba ta kuɗi shin zan iya ba ta? afa afilu ummi shin zan sada zumunci na da mahaifiyata na in bata kyauta kaga wannan ya nuna sada zumunci wani lokaci yana zamowa da me da kuɗi ba abin da mata suke cewa ba zumunci a kafa yake a wani lokaci a aljihu yake idan yan uwanka suna bukatar kuɗi kuma yake ta sheka kafa kana tafiya wajen sa kana tasowa kana baza babbar riga me zuwan naka yi musu ba yake zuwa da wuri abu zuwa da wuri kuma wani lokaci aike ya fi zuwa da kai wani lokaci ana cewa zuwa da kai ya fi aike ko a'a akwai lokacin da zuwa aike ya fi zuwa da kai yanzu dan uwanka yana kauye ya sha na da ka taka daga birni ka je ka gaishe shi ba gwanda ka tura mai da dan wasu kulli ba in ka je kawai don gaisuwar fatan baki ce me amfaninta ba ta da amfani to amma kana zaune yan tsofaffin kayan ka wanke ka goge ka ɗan samu wata yan dera dubu biyar ka kulle ka kai tasha kuka yi waya ka ce ya zo ya karɓa don Allah da wannan da ka je kuma baka bashi ko sisi ba fa ai gwanda wannan kaga aiki a wani lokaci yana fin zuwa da kai to da haka dai ita wannan baiwa Allah ta tambayi manzo Allah cewa za ta iya sadar da zumunci ta hanyar kyauta ga mahaifiyarta kala sai manzo Allah yace da ita na'am sili ummaki eh ki da zumuncin mahaifiyarki mana ki bata kuɗi to wannan ya nuna ko da mahaifinka kafuri ne ko ɗanka kafuri ne baya hana kai masa kyauta ta yau da kullun ta ɗa da uba ko ta uba da ɗa an gane ko to amma ba a koyaushe ba ba kuma a ko'ina ba sai inda ka san zai yi amfani da wannan kuɗin ko abin da ka bashi a inda ba saɓan Allah ba yanzu mutum ne mahaifinsa ba musulmi ba sai kirsimeti ya zo sai ce wani ba ni kuɗin kirsimeti ya faɗa to sai dai kai masa wasu da barbaru ba za ka bashi kuɗin kirsimeti ba amma yau da gobe ka bashi kuɗi ya kashe ba na kirsimeti ba ka sai masa kayan abinci kai masa ɗinki ba na kirsimeti ba wannan kan wajibi ne amma tun da na kirsimeti ya jibto to shi ba za a yi ba saboda me saboda shi wannan na saban Allah ne ko kuma ka san yana shaye-shaye kuma ka san kuɗin in ka ba shi ƙwaya zai sha ba za ka ba shi ba na fata an gane domin in ka ba bashi ka zama kayi taimakekeniya a wajen saban Allah ubangiji kuma ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan kuma manzo Allah ya ce la ba'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh ki sadar da zumuncin mahaifiyarki ma'ana ki bata kuɗi tunda ba saban Allah za ta yi da su ba ba wani biki ne na addinin kafirci za ta yi ba an gane ko akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wani hadisi a cikin kitabul azan babun al-hadiyatu lil mushrikina babun da yake bayani akan kyauta ga mushrikai babu wasulu sawabi sadaqati anil mayyit ilayhi babun da yake bayani akan kaiwar ladan sadaka ga mamaci in an masa ana yi wa mamaci ne sadaka babanka ne babanka ce yayanka ne wani dan uwanka ne kai wani amininka ne ma ya mutu ba laifi in kai sadaka kace Allah ya kaiwa wani wannan ladan sadaka yana iya isuwa gare shi hadisi mai lamba ta 580 da takwas hadisu Aisha ta hadisin nana Aisha uwar mu'mine radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda anna rajulan haqiqa wani mutum qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ummi lallai haƙiƙa mahaifiyata uftulitat nafsuha an wafce mata ranta mana ta yi mutuwar fuji'a ba ta yi tsammanin mutuwa ba ba ta taɓa kawo wa kanta mutuwa ba amma kaɗan kai mutuwar ta zo shine kamar kana riƙe da abu a wafce baka sani ba shine ma'anar uftulitat nafsuha an wafce mata ranta wa azunnuha law takallamat tasaddaqat shi wannan mutumin ya ce ina da yaƙinin da za a ba ta damar ta yi magana kan a karɓi ranta to za ta yi sadaka domin tana da kuɗi da yawa amma ba ta kawo wa kanta mutuwa ba tana ta tarawa tana ta tarawa kun san da yawan masu kuɗi sai sun fara hararo mutuwa suka fi me kyauta kuma ba laifi ba ne ba ɗabi'a ce ta ɗan adam sau da dama idan yana da ƙuruciya bai fiye dagewa ya aikin alheri ba amma da ya ga ya fara rankwafawa zama da ƙyar tashi da ƙyar ya a ga furfura ta fito mutuwa ta bar bada mai gishiri to kuma ya fara shiri to wannan dabi'a ce ta dan adam kuma ba laifi bane ba shine ubangiji yace wa sayyidal insani bi walidayhi hamalatu ummuhu kurha wa wada'ahu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya yasa malamai suka ce duk mutumin da ya kai shekara arba'in to ya kamata sallarsa ta canja in da bai na sakaci da na filfili to ya dage domin fa ya gama hawa sai me sai gangara dan da wuya ne wanda ya rufa arba'in wata arba'in din ta maimaito kuma duk wanda Allah ya raya shi ya kai arba'in ya gama masa hanzari ka kuruciya ƙuruciya ka tashan balaga ka yi karabciya ko ba haka ba duk wannan wargin duk an baka ka gama kayanka yanzu ka yi hankali to ya kamata ka fara aiki da hankali amfanin ai hankali aiki da shi da haka ubangiji wata ala ce har dai kai shekara arba'in to ya kamata ya canja kai ba wai zancen ibada ba hatta cin abinci in kana da hankali in ka kai shekara arba'in ka canja ka gama cin duk abin da zaka ci yanzu in ka ce za yi cin ture ni irin na yara cin tuye ni umma to kai ka san ka zalunci kanka ka zalunci kanka ka wuce wannan lokacin ka sharbi jammiya yanzu sai a rinka haɗawa da yalan bello da ɗan gauta-gauta don yanzu ya fi maka amfani a jikinka sama da wancan jammiyar da kake gani wannan ta yara ce ka sha sukari ka sha kaza ka ci mandako ko ba haka ba duk ka gama cin naka yanzu a rage akalla in ku ba haka ba za ku kai lokacin da likitoci za su dakatar da kai inda kana so ka rayu in kuma so ce ka kashe kanka to kenan lahira ce titi miƙe babu gargada in kana son tafiya to daka ya ce ina ganin da a ce an ba wa mahaifiyata damar ta yi magana kafin a karɓi ranta wallahi da za ta yi sadaka domin tana da abin sadakar sai dai bata kawo wa kanta mutuwa bane a kusa-kusa sai ce fa hallaha ajarun in tasaddaqtu anha ya ma'aikin Allah ina da lada tana da lada in ni yanzu ne mata sadakar kaga ɗa na gari kenan ko yana neman a yi masa izini ya yi uwarsa sadaka saboda yana ganin tana bukatar ta samu ƙarin lada to a wata ruwayar malamai sun ce wannan sahabin shine sa'adu dan mu'azu sa'adu dan mu'azu wato mahaifiyarsa mai kuɗi ce sosai kuma duk lokacin da aka ce da ita ga wani abu ta yi sai ta ce a ba na son in taɓa kuɗin nan kuɗin nan sa'adu nake tarawa ta nuna masa lila ta nuna masa ƙauna to wata rana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya raka shi unguwa suna fita ba daɗewa lafiya lauya batta amma tana yana fita ɗan kawai sai ta hau ciwon ajali ta hau zazzaɓi ciwo ya zo mata gaga-gaga. aka rinka ce mata hajiya ki sadaka ga kuɗi fal ɗaki ta ce a'a almalu malu sa'ad ni dai kuɗi na sa'ad na tarawa ni dai kuɗi na sa'ad na tarawa to shine da ya dawo gida aka ce masa ba yadda ba a yi ba uwarka ta ta'i sadaka duk in an gaya mata sai ta ce kai ta bawa kuɗin nan to shine shi ma sai hankalinsa ya tashi sai zo yake tambaya annabi uwata an yi an yi ta sadaka ta ki bata ɗauka mutuwa za ta yi ba duk motsi sai ta ce ita dai ni take tarawa kuɗi to yanzu ni in nai mata sadaka za a bata ladan sai annabi ya ce kwarai za a bata to kaga irin ƴaƴan da ƴaƴan albarka wasu ƴaƴan kai ka tara musu kuɗin amma billahi allazi la ilaha illa huwa ba za su yi maka sadaka ba wallahi ba za su yi ma ba wallahi ba za su yi ma ba ba za su yi ma ba akwai wani babban mutum a garin nan da ya rasu aka kira ƴaƴansa ya bar musu kuɗi ne yawa aka ce ku zo ku yi wa babanku sadaka jariya miliyoyin kuɗi fa ya bar musu ba kaɗan ba miliyoyi ɗaruruwan miliyoyi mata ma suka samu ballantana maza ka san ku namiji ninkin biyun na mace yake samu amma aka tara su aka ce ku zo ku ɗan haɗa wani abu a gina masa ko rijiyar burtsatsai ko masallaci abokin uban da ya tara su ya gaya musu haka kwana ɗaya biyu ya ji shiru ya tambayi babban ɗan cikin ya ce ya naji yan uwanka ya ce wallahi sun ce ba za su yi ba ba za su yi ba ce na san wahalar da ubanku ya sha wajen tara kuɗinsa ya yi faɗi tashi ya bar ku cikin ni'ima ku ba ku sha wahalarsa ba amma ba za ku iya masa masallaci makaranta rijiyar burtsatsai da zai je ji a daɗi a kabari ba to kaga iyaye masu hankali da tunani da sun ga 'ya'yansu 'yan wargi ne 'yan gargar ne 'yan gada-gada ne ƙoƙari suke su ingiza uban ya wuce jiwa ta faɗa a sha nama to sai ya fare wa kansa shi da kansa to da ka sadu dan mu'az dani mai albarka wanda haka ake so dukkan yaya su zame wa iyayensu ba wai sai iyayenka sun bar maka kuɗi ba ko ba su ban ma ba tunda sun haife ka sun game maka komai in dan albarka ne kai taro da sisi ka samu ka tuna da iyayenka duk inda ka ji za a yi wani aikin alheri sa ka ce Allah kai ladan gaba ba Allah kai ladan gaba ba wannan abin da kake yi kai ma Allah zai kawo na bayan ka za su yi maka amma ka manta da babanka shab kamar giginya ce ta faɗo da kai kana ta fantamawa ka a rayuwa ba ka kwatuna mahaifinka to haka kai ma za ka tafi ‘ya'yanka ko kula ka ba za su yi ba ko tuna ka ba za su yi ba to da ka shi ya zo ya tambayi manzo Allah ya ce yanzu in ne wa baba ta sadaka Allah zai karɓa kala na amsa annabi ya ce kwarai kuwa to da wannan malamai suka ce ana yi wa mamaci sadaka waɗansu malaman suka ce a'a ba kowane mamaci ba sai wanda kake da dangantakar jini da shi domin nan magana ce ta ɗa da uwa amma idan muka kalla za mu ga shi malam ya yi babin ne kan duk mamaci to amma akwai saɓani tsakanin wasu malamai tsakanin malamai junansu su kai wasu na ganin ba za ka yi sadaka ba sai ga uwa ko uba ko wa ko kani sai dai wanda kake da dangantaka da shi ta ne da jini amma aboki kawai babu dangantaka jini ba a yi masa sadaka amma ka yi ba za ta je ba to amma dai wa Allah Allah magana cewa za ta je din shi yafi wallahu ta'ala a'la wa a'lamu akhrajahu al-bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul janaiz babun mautul fujati al-baghta babun da yake magana akan mutuwar fuja'a babu shiri babu zato babu tsammani Allah ya tsare mu daga mutuwar fuja'a ana nuna min lokaci yayi kuma mun zo karshen babi sai mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya kai mana sai kuma Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa ya tambaya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malam dan Allah ya matsayin masu sana'ar dafa abinci su kai wajen fati ko dina amma su kasance ko amma sun kasance kwangila ake ba su a biya su suna halartar wajen ne saboda kwangilar da aka ba su muna buƙatar shawarwari ko shawara yadda ya kamata mu mu'amalanci murnar biki mu mata Allah ya shiga lamarin malam to amin Allah ya shiga lamarin mu baki da da farko abin dubawa shine bikin da za a yi biki ne wanda musulunci ya yadda da a yi kamar bikin sallah karama bikin sallah babba an gane ko kamar bikin aure kamar walima suna wannan duk bukukuwa ne wanda musulunci ya yarda da su wannan shine farkon abin da zaka kalla lokacin da zaka taimaka a yi kowane irin biki in dai biki ne wanda addinin musulunci ya yarda da a yi shi to dan ka karɓi kwangilar yin abinci a wannan biki da farko ba kai laifi ba an gane ko sannan abu na biyu kula da yadda za a gudanar da bikin wannan ba a kanka yake ba sai dai masu event center waɗannan su ne kula da yadda za a gudanar da biki ya zama wajibi a kansu ba za a zo a yi musu shaye-shaye ba ba za a zo a yi cakuɗeɗeniyar maza da mata ba su samarwa da maza wajensu daban mata wajensu daban ba za a zo ana tsaka da sallah kuma ana casu ana kiɗa ba idan lokacin sallah ya sai su kashe wutar wajen ko duk lokacin da za su saita wajen ba wa mutane hayar waje to su saita lokutan da ba na sallah ba galibi baya wuce awa bibbiyu to kar awa biyun ta gifto da lokacin sallah don gudun zai iya yiwa ana sallah mutane ba su datse sun tafi sun yi sallah ba kuma kai ka ba su masauki kaga laifin a kanka yake sannan in kai mai abinci ne ka tabbatar da abin da aka baka na ko da ka yi shi gwargwadon iko bisa ga amana babu yin wani abincin da musulunci bai yadda da a ci shi ba ko abin shan da musulunci bai yadda a sha shi ba don kai wannan kai ka sauke nauyin da Allah subhanahu ta'ala ya dora maka in namiji ne kai kaje ko da ka bi kwanuka ne ko da ka bi kwangilar da aka saka ne to kar ka rinka kutsawa kana gogayya tsakaninka da matan mutane in mace ce ta je cikin mutunci ba laifi ba ne don kin je kin raba abinci kin kula da abinci saboda sana'a ki ce to amma kuma kar ki je bisa ga shigar da musulunci bai yadda ba a matsayin ki na mace kar ki je kina shiga cikin maza kina gogayya da maza a matsayin ki na mace wacce ba muharramar su ba to matukar kun kiyaye wannan insha Allah babu wata matsala idan an samu wani abu ba ta bangaren ku ba to ku ba ku da laifi in ana biki ya zama cewa lokacin sallah ya mutane ba su tashi ba ku dai da kun gama raba musu abinci ku tafi ku yi sallar ku in ya zama ana cuɗanya tsakanin maza da mata in dai ku kun janye jikinku to babu ruwanku sai kuma su masu tanta da kuma sauran iyayen bikin uban ango ne uban amarya ne da sauran manya masu faɗa a ji a family to su kuma su Allah zai tambaya game da wannan ba ku ba ina fata an gane domin la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora wa rai sai abin da ya ya bata iko a kansa ba zai yi dan an baka kwangilar dafa abinci a wajen biki kuma ka zo ka ce za ka yi katsalandan a bikin ba ba naka bane ba ruwanka kai abin da ya shafi abinci ne huruminka ina fata an gane da haka da kowa zai rike huruminsa da iyakarsa to da za a zauna lafiya iyaye tun daga gidaje su san fitar shigar da 'ya'yansu suka yi lokacin da za su je biki shi wanda ya gayyaci bikin ya saita yadda bikinsa zai kasance ba za a yi masa cakuɗe ya maza da mata ba ba za a yi kaza ba ba za a yi kaza ba in kai iyayenka Allah ya gani ka sauke naka kada ana tsaka da biki ana sallah baka katse mutane sun tafi sun yi sallah ba in kai iyayenka ana tsaka da biki ka ce jama'a a tashi mun sallama kowa a je a yi sallah wanda yake tafiya ka gama naka za ka kama shi da ƙarfin tsiya ka kai shi masallaci ba ina fata an gane to inda kowa zai yi nasa shi kenan an zauna lafiya kuma in kai kai naka dan wani bai yi nasa ba Allah ba zai tambaye ka nasa ba nasa za a tambaye shi naka za a tambaye ka da haka in an je lahira kowa zai amsa tambaya ne gwargwadon damarsa da ikon da Allah ya bashi ina fata an gane iyaye a tambaye su lokacin da yake ko yakka aka ce an gayyace ta biki wata iri ya shiga ta yi ka haɗa ta da ɗan rakiya ka san inda za a yi bikin ba wani uba da zai ce yarsa ba za ta je biki ba ba zai yi ba in dai ƴaƴan annabawa matan annabawa sun je biki ba lal ba daidai bane kai kuma ka ce kai naka ba za a yi biki ba kuskure ne shi dan adam ba mala'ika bane dole sai yayi biki to amma ba sakarsa ake ka ba nana Aisha ta ce za mu je kai amarya na zo na gaya wa annabi mun tafi kai amarya yace Aisha haka za ku tafi kai amaryar lami ba dan kiɗa ta ce ya ce ina ma ku ɗauki masu muku kiɗa da wasa don a bambanta mutuwa da makoki da biki domin da makoki da biki suna da kamanceceniya duk mutane suna taruwa kuma a makoki ana sa sababbin kaya a biki ma ana sa sababbin kaya domin yanzu da yawan mutane in an gayyace su gidan mutuwa ko jana'iza sai sun manyan riguna suke sa kamar za su ɗaurin aure to tun asali haka ne duk inda mutane za su taru galibi mutane sukan so su yi mai kyakkyawar shiga to amma bambancin shine in an je wajen makoki sai a ga mutane sun yi zugomu suna kuka in kuma an je wajen biki fa sai a gansu suna annashuwa to shine manzo Allah ya ce ina ma ku bambance biki da makoki ina ma a ce ku dan riki wani abun wasa musamman mutanen Madina suna son shagali suna son wasa to in dai annabi zai gaya wa matarsa wannan kai limamin ina ne da zaka ce ba za a biki a gidanka ba kai waye kai gidanka gidan jibril ne ko gidan mika'ilu ne kaga ba zai yiwu ba sai da biki dan adam haka yake wata ran yayi biki wata ran yayi makoki to amma ka'ida ake yi ba a cakuɗa biki da saban Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana zuwa biki rubayya ibn mu'awiz wata mata ce yar hizba a zamanin annabi take ba da labari ta ce da na aure annabi ya zo gidana ranar da aka kawo ni na kwana a gidan mijina domin su laraba a al'adarsu sati ake ana biki in aka yi biki a gidan ango aka yi a gidan amarya kuma in aka kai amarya gidan miji kuma sai a buɗe sabon biki to manzo Allah sai ana tsaka da bikin ma ya je an kai amarya yau washe gari an buɗe sabon shafi na biki a gidan amarya sai annabi ya je ana waka ana kiɗa ana komai manzo Allah ya shiga ta ce mawaƙiyar da ta ga annabi sai ta yi masa baitin waƙa ta sa shi a ciki ta ce wa fina rasulullahi ya alamu mafil gadi Bikinmu mu yayi armashi har ga annabi ya zo wanda ya san abin da zai faru gobe kamar kai ne yau ana biki a ce gwamna ya zo bikinka. ai sai ka ji kanka jinjirin kamar dala an girmama ka to sai manzo Allah ya tarab ya dakatar da zabiya mai waka yace ke zabiya dakata dakata da ihaza wannan baitin da kika faɗa kin yi kuskure a cikin sa gyara shi cire shi ma daga cikin wakaki wa quli billazi kunti taqulina baitocin baya dai ki ta rera su sun yi daidai ba kuskure a ciki la alamu ma fil ghadi illa Allah ba wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah to shi manzo Allah haka yake in biki ake yi dan ka zuga shi baya hana inda kuskure a zugar ya gyara ma in ma makoki ake yi dan kayi ba daidai ba baya hana ya dakatar da kai ya gyara ma shine shaidar da Allah ya masa النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر شي قائدة ستين farin cikin biki baya hana annabi wa'azi bakin cikin makoki baya hana shi wa'azi sai dai in ba ai ba daidai ba sallallahu alaihi wasallam to in ku annabi zai je biki kai waye ba za ka je biki ba dan ka wata rana ku gan mu tsame a gidan biki ku ce to haddali ma haddama dan mu gaya muku abin yana da tushe yana da asali ko ba haka ba dan yanzu nan sai a mai da kai wani dan karamin mala'ika hadda malam ma kaza hadda kaza ma kaza duk a a tattakura maka da haka baiwa Allah ki iya abin da kike iyawa kullaha mastata'atu ta ji wata tsokana wai a iya samun dj ko mace ce waka a biki halacce waka a biki halacce in mata ne ziryan mata su yi ai akwai mawaka mata in maza ne ziryan maza su yi ai akwai mawaka maza idan cakuɗeɗeniya ne maza da mata to a samu yara maza ko mata shi kenan ko ba haka ba tun a da akwai mawaƙa mata akwai mawaƙa maza akwai mawaƙa yara saboda duk su kowa ya yi a inda ya dace amma rashin wayo ne sai ka ɗauko saurayi bana bakwai wani gardin ƙato bai da aure ka kawo shi tsakiyar iyalan kawai ne musu dije kaga wannan sakarci ne an taba ba kura ajiyar nama sakarci ne ko kuma ka ɗauko zan kaɗe ɗiyar budurwa wai ta zo gaban kuraye zaratan gwagware kamar saci babu wai a kawo budurwa a ce ita ce dj an kaga wannan sakarci ne ko amma in aka kawo yara ƙanana wannan falin layi alhamdu sa iya wa kowa ko mazan ko matan in kuma maza ne maza su yi musu in mata ne mata su yi musu shikenan da a kasar hausa duk akwai wannan ka'idar fa ba duk wannan abin da muke faɗa duk da abu ne wanda yake rubutacce a littafin ilimi amma iyayenmu da kakanninmu sun ɗabbaka shi ana ba mu labari lokacin sarki sunusi na ɗaya ka'idojin da ake bi na shari'ar musulunci a garin kano suna da ban mamaki na farko in za a yi biki da kiɗa ba a yi a cikin badala sarki ba wai hana biki da kiɗa ba amma iya cikin badalar kano in za a yi biki da kiɗa ba a yi sai dai a fita waje sai dai a fita waje sannan a da lokacin sarki duk mutumin da ya sha giya ana masa bulala tamanin ta shan giya sannan a unguwa kaga dai ana ganin kamar mutanen da ne ko ba su waye ba amma a unguwa in duk gidajen talakawa ne ba bene to ba a yin bene baka isa ka zo kai kaɗai ka ɗora musu bene ba a lokacin sarki sunusi amma unguwar mawadata ne duk akwai bene to shi shikenan amma yanzu duk da abubuwa suka kauraye sai ka ko ina yi ake yi shi yasa asali bature yana da wannan tsari yanzu idan ka je abuja ba za ka taba ganin dogon bene a tsakiyar gajerun gidaje ba in yanki benaye ne duk benaye za a yi in yanki kananan gidaje ne duk kanana za a yi wai kula da haƙƙin zamantakewa ne kar mai bene ya leƙa gidan mara bene to tun zuwa mun sarki sunusi ana wannan ina nufin sunusi na farkon to kaga duk irin waɗannan ka'idojin addinin musulunci ya zo da su ci gaba da wayewa suka zo da su kuma da ana ɗabbaƙa su a ƙasashenmu amma yanzu duk mun sake abubuwa sun lalace duk mun sake abubuwa sun lalace saboda rauni na shugabanninmu domin duk lokacin da kaga al'amuran al'umma sun su kurkuce to me laifin farko su ne wa shugabanni saboda shi talaka da kake gani in ya kai biliyan mai mulki ɗaya na iya juya shi yanzu mu a kano mun kai miliyan nawa ashirin da biyar ake faɗa amma gwamna ganduje kaɗai zai iya juya kano domin a yau in ya ce ba za a fito ba wallahi ba wanda ya isa ya fito ba wanda ya isa ya fito ko ba haka ba to in ka kaga kowa yana yawon sa gwamna ya ga dama ba bararre ba gagararre sai bararre ba gagararre sai bararre to da ka tasirin shuriyuwan mai mulki da nagartan mai mulki ita take juya al'umma shi yasa sayyidina Usman yace inna Allah yanzi'u bis sultan ma la yanzi'u bil qur'an Allah yana canja mutane da karfin mai mulki ɗaya tak canjawa da ƙur'ani mai sura 114 baya mutu yanzu ƙur'ani sai a shekara dubu ana karanta shi wallahi wani ba zai duba bai ma zo inda ake karatun ba ba ruwansa amma yau gwamna ya ce kar a fito dole ya san ba a fitowa dan za a aje yan hizba yan kala kato ofe ba yan kato da gora ko yan kato da gora yan karota yan ne duk yan komai sai sun tare hanya to kai da kanka kana fitowa zaka san garin nan ba lafiya ba dole ka ɗau saiti wannan ƙarfin mulki kenan da wannan muke kiran mu su zama jajirtattu su nemi su yardar Allah da san Allah ba yardar mutane da san mutane ba su tsaya su yi wa al'umma abin da Allah zai tambaye su su ba shi ansa ba abin da mutane suke so ba in farin jinin mutane kake so ba za ka taɓa kai shedan ba wallahi ba za ka taɓa kai shedan farin jinin mutane ba ko akwai dan adam din da ya kai shedan farin jini kuma babu wanda zai kai shi a dai yau a duniya babu wanda ya kai shedan farin jini amma a ƙarshe wuta Allah zai sa shi farin jinin me ya na masa wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'ada al wa’adtukun fa’akalaftukun wa maka da liya alaikun min sultanin illa an da autukun wasu jabtun lifala ta lumuni wa lumu an fusa kun ana bi musulfi kun a ma'antun bi musulfi in ne ka farci bi ma a sharaktu muni min kabul inna zalimin alhum azabun ali duk farin jinin shaidan yana ji yana gani zai tsine wa mabiyansa su tsine masa ai uwar watsa ai dutse hannun riga sannan a shiga wuta to me amfanin irin wannan farin jini me amfanin sa me ranar sa bai da amfani duk lokacin da ka nemi farin jini a wajen mutane da saba wa Allah hasara kai hasara kai ko ka samu farin jinin ka tabe domin karshen ka ba zai yi kyau ba amma ka nemi farin jinin farin jini a wajen Allah shi zai sa mutane su soka ba da kofisin ka ba in kai masa abin da ya kai masa gwargwadon iko shi kuma zai sa bayan sa soka to irin wannan farin jinin shine wanda yake lasting shine wanda a ƙarshe za a yi wa juna barka ba farin jinin da a ƙarshe za a zagi juna a tsine wa juna ba al La'u, yau mai izin li ba'din aduwwun illa al ubangiji ubangiji ce dukkan waɗanda suka yi soyayya da ƙauna bisa ga fushinmu da saba mana sai mun mai da ƙaunarsu da soyayyarsu ta zama tsiyayya da la'antar juna wa iza hushira nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin iz tabarra allazina tubi'u من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين فذاك ubangiji subhanahu wataala yana ta gaya mana irin yadda makiya masoya siyayyar a soyayyar a lahira za ta zame musu kiyayya wa qala inna mattakattum min dunillahi awsana mawaddata bainakum fil hayatid dunya thumma yawm alqiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da da haka mutane su gane cewa musamman shugabanni ƙaunar talakawa in ba ta Allah bace ta aikin banza ce ƙauna ce ta sun baka ka basu kuɗi ƙauna ce ta in wani ya fi ka farashi za a so shi sama da kai ba ƙauna ba ce ta tsakani da Allah to ka tsaya ka nemi ƙauna ta Allah da annabi ta hanyar yin abin da Allah da annabin suke so wajen gudanar da jagoranci da kuma mulkin al'umma ka yi amfani da tasirinka da ƙarfin mulkin da Allah ya baka wajen saita al'umma in ma yau sun zage ka sun tsine maka gobe sai sun yi nadama sun yi cizon ɗan yatsa sun dawo su ne maka addu'a to a zage ka a farko a ƙarshe a yi maka addu'a wannan shine riba sama da a farko a yabe ka a ƙarshe kuma fa a zage ka Allah ya samu dace takarda ta gaba mai ita yake assalamu alaikum wa alaikum assalam malam ina bukatar addu'a gare ka da ƴan uwa musulmi to Allah ya biya bukata yace game da wata musifa da ta same ni Allah ya yi yace tambaya ta kuma ita ce ni ladan ne yaya raka'atanil fajr dina za ta kasance ina tsammanin yana tunanin kamar yi a gida ko yi a masallaci inda ita sallar nafila ba sai raka'atanil fajr ba ina cewa raka'atanil fajr saboda haka ya rubuta amma asali raka'atal fajr ake cewa ba a ƙara nunin din raka'atal fajr wannan shine daidai a larabcin domin musanna indal idafa ana shafe nunin ɗinsa. to sallar raka'atul fajiri ko kowace sallah ta nafila an fi so mutum yayi ta a gida in yana da iko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba duk wata sallah da mutum zai yi ya fi samun ladanta in yayi a gida in ba ta farilla ba ce farilla ce kadai a masallaci ya fi lada akan aina a gida amma ita nafila a gida ta fi lada sama da ane a masallaci amma fa duk da haka manzo Allah shi kansa da ya faɗi wannan amma yana wasu nafilfilin a ina a masallaci duk da kuma ga gidansa kuma shi kansa wani lokaci in sallah ta kubuce masa a masallaci ta farillar sai ya yi ta aina a gida to amma asali shine sallar farilla a masallaci ta fi lada a gida kuma tayi, amma ba ta samu ladan da ake samu a ina a masallaci ba sallan nafila a masallaci ta yi amma a gida ta fi me lada to sannan ita sallar raka'atul fajiri ana yin ta ne bayan an yi kiran alfijir kiran as-salatu khairun minan nawmi duk da inda ce as-salatu khairun minan nawmi ina nufin dai kiran da daga shi sai me sai sallah amma asali lafazin as-salatu khairun minan nawmi din a kiran farko ake fashi shine yafi inganci domin ai shi kira ne na a tashe ka lokacin sallah ka shirya cewa a salatu khairun minan nomi ai kamar ana tashin ka ne daga bacci to ita ko mutumin da zai sallah asuba in so samu ne daga kiran farko ya tashi in yana da larurar wanka ya yi wanka in yana da larurar ya dumama ruwa in lokacin sanyi ne ya dumama to bayan ya gama kintsawa ya yi ready to kuma sai a kira na biyu wanda shi kuma zai nuna ya fito ya taho masallaci yanzu lokaci ya kankama shi wancan kiran na farko tun lokacin sallar bai shiga ba ake yinsa, domin kiran sallar farko in an yi shi ba a iya sallar saboda lokacin ta bai ba dan ita sallar asuba ita kadai ce sallar da ya halatta a yi mata kira lokacin ta bai ba saboda ita tana bukatar kintsa kintsa da shirye-shirye kan azoyinta saboda sallah ce da kake tashi mutane daga bacci su shirya su kintsa sannan kuma su taho masallaci to ita sallar raka'atul fajiri ana yin ta ne bayan an yi kira na biyun wanda daga shi sai sallah to shi ladan ya riga ya taho masallaci kaga ba zai yi a ce ya koma ba ba ina nufin ba zai yi ba ina nufin da nauyin yiwuwar amma ladan in ya ga dama ya kiran sallah sai ya koma gidansa ya yi sallah sai ya dawo ba laifi ba ne musamman in gidan yana kusa in kuma gidan yana nesa ya ga zai yi sallah a masallaci wannan kuma ba laifi ba ne ba ina fata an gane kuma ba sai ladan ba kowa ma kowa ma wasu daga cikin samari a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a masallaci suke kwana kuma suna da gidajensu abdullahi dan umar yana faɗa ya ce da ina gauro sai na zawo masallaci na tare anan nake sallata a nan nake kiyamun laili na anan nake hadda karatu na na dare in yi muraja'a da sauransu to kaga wannan ma zai yi raka a sa aina masallaci duk da yana da gida to haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya shigo masallaci ya zo ya tarar da wani yana sallah a masallaci kuma bayan an yi iqamar sallah asuba yace asubuhu arba'an asubuhu arba'an sallah asuba raka'a hudu ce sallah asuba raka'a hudu ce ma'ana tunda an riga an yi iqama to bai kamata kuma yayi me ya sallar nafila ba sai ya jira sai an idar da farilla wata rana annabi an idar da sallar farilla ta asuba ana idarwa sai ga wani mutum ya tashi yana kuma wata nafila sai ce masa bayan ya idar wannan nafilar da kai ta mece ce sai ce raka'atul ta ce ta kure min har aka shiga sallar farilla shine na kira ma sai annabi ya shiru da haka duk waɗannan da ire-iren su dalilai ne da suke nuna an yi sallar raka'atul fajiri a masallaci annabi ya gani bai mai ba bai hana ba watakila makara ce ta haifar da haka watakila a'a mutum ne ya dawo kwana a masallaci watakila ga sunan dai dalilai daban-daban da aka dai ladan in yana da dama in ya kiran sallah in ya koma gida ya yi ba laifi in kuma ya tsaya ya yi a masallaci ba laifi Allah ya sa mu dace Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana baki ɗaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi